sun sani tsaban talauci ma yana cikin dalilan da wasu suke fadawa cikin wannan mu bika ba mun ce uzuri bane dan na sani na'am darura daruratul faqri daruratul ju'i kenan ba faqr ba faqr ba a ce mishi darura daruratul ju'i a zai iya kaiwa zuwa ga ibaha ga wasu abubuwa masu ƙazanta a irin wannan janibin ga mata amma ba a shiga wannan darurar ba kada mace ta ɗauka wai ta talauci bata ci abinci ba bata yi kaza ba ya ba ta dama ta je ta yi lalata wal iyazu billah kila ma da waya ta ɗauka ta kira wanda ta yi lalatan da shi kaga tana da wayan da za ta siyar ta ci abinci kenan kila sai da canza tufafi ta kwalliya tana da riga na biyu riga ta biyu ko tana da riga ta biyu ƙari akan riganta tana da bis tana da saboda haka ashe ba a shiga barura ba sannan duk in an gama bata je bola ta bincika ta ga ko da mushe da za ta ci ita da yaranta ko babu ba misali ba a je gona bayan gari an karyo a gonan wani ba <laughs> dan shari'a ta yadda ma wanda yake cikin barura ko alhaja ma alhajatul fiqhiyya nake magana za ta halatta kari masara ka gasa ka ci alhajatul fiqhiyya ba alhajatul usuliyya ba